a ci gaba da rahotonmu na bular cutar ebola a nahiyar afirka muna nan dauke da ci gaba da hiranmu da dr aliyu muhammad mai goro wanda ya ce cuta ce mai kisa to ita wannan ebola virus din tana cikin virus virus wanda suke kawowa annoba a cikin abubuwan da mu muka kasafta a yankin kula da lafiyar al'umma akwai annoba misali a ce annoba ta ciwon sankarau annoba ta ciwon ino kyanda annoba ta ciwon kwalara to ita ma wannan annoba ce wanda gaba ɗaya muke su viral hemorrhagic fever in ta in ta faru tana yaduwa a tsakanin al'umma kafin kifta da bismillah ta halakar da mutane kuma ita wannan ebola virus din damuwanmu da ita ita ne har yanzu babu magani sannan idan ta faru tana da wuyan hatsari har a gurin ma'aikatan asibiti a takaice akwai outbreak abin da muke cewa annoba ta barke na wannan ebola ta fara daga gini yanzu haka mutane wajen saba'in sun mutu a nan kasar gini saboda wannan annoba ta shiga ta tsallako zuwa sierra leone ta kashe mutane kusan goma sha ɗaya sannan a ga ta kashe mutane a nan liberia kusan biyu zuwa uku an tabbatar